Saudade É um dos programas da Voz da América que bate. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji yadda hukumomi a ƙasar Kamaru ke ɗaukar matakan kwantar da hankula a sashen Turancin Ingilishi. shin ko hakan na sassauto da matsalolin tsaro kamar yadda hukumomin ke nunawa ba za mu ce ya lafa ba domin ana kame kame eh, saboda a biya kuɗi a biya diya sannan a sako mutum kai ko da rana tsaka yaran su kan iya shigowa su ɗauki mutum su tafi da shi to kaga gwamnati kuma ba ta iya ba da tsaro wa kowa da kowa kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman inda Muhammad Bashir Ladan zai duba yanayin haɗuran motoci a ƙasar Kamaru. To amma kafin nan ga zahra Aminu fage da labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta baiwa ma'aikatar baitin malin Amurka ikon sanya ido kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke taimaka ƙoƙarin rasha na ƙarfafa masana'antar tsaranta Sabuwar dokar ta sanya takunkumi ne da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin da fadar Kremlin ke yi na maido da makaman sojin rasha da ta rasa bayan da ta shafe tsawon watanni 22 ana gwabza fada a Ukraine. Tuni dai Rasha ta yi asarar kayayyakin yaƙi sama da dubu goma sha uku. waɗanda suka haɗa da tankunan yaƙi da jirage marasa matuƙa da kuma na'urorin makamai masu linzami a cewar wata ƙididdigar da amurka ta yi dokar kuma ta nemi a tsaurara matakan hana lu'ulu'u da abinci da ake shigowa da shi daga rasha bayan wani nazari da hukumomin amurka suka yi Sakatariyar baitin Malin Amurka Janet Yellen ta ce muna sa ran cibiyoyin hada-hadar kuɗi za su iya ƙoƙarinsu don tabbatar da cewa cibiyoyin da ke taimaka ƙoƙarin Rasha da masu yin katsalandan ba su samu dama ba a cikin wata sanarwa da ta fitar da ke bayyana dokar ta ce kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin amfani da sabbin kayan aikin da wannan hukuma ta samar don ɗaukar ƙwararan matakai kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke sauƙaƙa samar da na'urorin yaƙi ga rasha Rasha ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin kyiv na kasar Ukraine da jirage marasa matuƙa da sanyin safiyar yau Juma'a harin da ya raunata akalla mutane biyu. Wannan shine hari na shida da aka kai a birnin a wannan wata. A jiya Alhamis, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce akwai alamun da ke nuna cewa shirye-shirye da ayyukan sojan Rasha na tafiyar hawainiya. har ila yau ministan harkokin cikin gida ihor klemenko ya ce a jiya alhamis din ne bama-bamai na rasha suka kai hare-hare a kusa da ma'adanan kwal guda biyu a garin turex na yankin dunox inda suka kashe mutane uku tare da raunata akalla fararen hula biyar dakarun ukraine sun faɗa cewa da safiyar jiya alhamis ne dakarun rasha suka kai hari a yankuna da dama a cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa 35 rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo duka jiragen amma banda guda ɗaya waɗanda suka haɗa da waɗanda aka harba a birnin gib da sauran wurare. A yau Juma'a sojojin Isra'ila sun faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin ƙai a yankin. Mazauna a Gaza sun bayar da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai da kuma hare-hare ta sama a wasu sassan arewacin Gaza. An kuma bayar da rahoto an kai hare-hare ta sama a Khan Yunis da Rafa da ke kudancin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun umarci mazauna Alburej da yankunan da ke kewaye da su a tsakiyar Gaza da su koma zuwa kudu cikin gaggawa, lamarin da ke nuni da yiwuwar kai hari ta ƙasa a yankin. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce akalla Falasɗinawa dubu ashirin ne aka kashe tun lokacin da Isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare a Gaza. bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 1,200 tare da yin garkuwa da kusan mutane 240. Kusan Falasɗinawa miliyan biyu ne Isra'ila ta raba da matsugunansu tun daga lokacin. Ma'aikatan lafiya a Gaza ta ba da rahoton cewa an kashe Falasɗinawa 390 a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Da alama fatan da yawancin Amurkawa ke yi na son yin bikin Kirsimeti a cikin dusar kankara ba za ta samu ba. Duk da cewa sassa da dama da jihohin tsakiyar yammacin ƙasar sun riga sun samu dusar kankara ko kuma za su iya samun wata a ranar litinin mai zuwa. Sauran sassan ƙasar inda aka saba samun dusar kankara da alama ta yi jinkirin zuwa. daga cikin wuraren da aka fi samun dusar kankara a watan disamba akwai yankin arewa maso gabas inda a cikin wannan mako wata guguwa mai karfin gaske ta yi kamari kuma an samu zubar ruwan sama mai karfi a yankunan lamarin da ya barna kan wuraren da ake wasan dusar kankara labari mai daɗi ga masu son yin bikin kirsimeti cikin dusar ƙanƙara a arewa maso gabas shine watakila wannan fata nasu ya cika kamar yadda ƙwararru suka bayyana Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da mutane ke ta kokawa kan karuwar rashin tsaro a bangaren turancin Ingilishi na kasar Kamaru, su kuwa hukumomi cewa suke yi suna kan magance matsalar. Auwal Garba gare ka. gwamnatin kasar kamaru tana ci gaba da gudanar da ayyukanta musamman a bangaren baminda da garin boya bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila musamman ma a cikin biranen an da ake kokari na ganin cewa an dakile hare da masu dauke da bindiga suke kaiwa a waɗannan bangarorin alhaji mutari baminda ga launin ba fiyau ba ga ƙarin hasken da ya mana ainihin wannan eh, abin da yake faruwa ta sashen mu na harshen ingilishi wannan yakin yanzu dai ta cikin gari ya dan lafa kaɗan ba za mu ce ya lafa ba domin ana kame-kame eh, saboda a biya kuɗi a biya diya sannan a sako mutum kai ko da rana tsaka yaran su kan iya shigowa su ɗauki mutum su tafi da shi to kaga gwamnati kuma ba ta iya ba da tsaro wa kowa da kowa sai dai ita ta ba da ƙarfinta ne a ƙauyuka wanda ake yaƙe-yaƙe sosai a ƙauyuka ake kai hare-hare ka ji yau nan an yi hari a nan kamar jiya suna nan a bafut ana ta hari sosai to yau kuma abin da ya faru shi eh, mayo na sitin baminda shi ne ya hada yara na karamar hukumar baminda na ya hada yara na tsammanin mu dai ya ba da kuɗi saboda a fito a nuna cewa ba a nan tare da abubuwan da yaran suke da sauransu cewan kame-kame da ake yi bai da kyau a kasuwancin da ba su yi kasuwanci ya karya abun da ya daɗa karya mana kasuwanci nan hakan nan babu kamar shi covid-19 coronavirus nan da ya zo wanda kasuwanci bai tafiya kuɗi ya tsaya mutane sun tsaya shaida cikin wahala suke kuma ga tare da yakin anglophone crisis na ainihin abin da dai zan gaya maka kenan babu canji allah dai taimaka mana amma mutane na cikin matsala na samun abin da za su ci matsala na zamantakewa matsala na abin na kiwon lafiya gaskiya matsala na komai da komai yana damun mutanen ɗaya daga cikin jami'an tsaron da sai gudanar da ayyuka a wannan bangaren wanda ya nemi in saka yi sunansa shi ma ya yi mun jawabi kamar haka eh wato a halin yanzu kasan problem ɗin tsaron da ake fama da shi a nan garin baminda da kuma kewaye alhamdulillah gaskiya muna samun galaba sosai akan wato yan awarin ingilishi wato a matsayin mu na jami'an tsaro a kullum babban burin mu a ce mun kawo karshen fitintunun da suke damun kasar kamaru wato mamma awal garba ka san yan awarin ingilishi yanzu haka su kansu ma sun samu sabani ainihin a tsakanin su to wannan sabanin kuma bayan haka wato mun ragargaje su fiye da yadda ake tsammani to ka san al'amarin tsaro wato abu ne na sirri ka gane ba wanda ba ma sai mun fito mun bayyana ma jama'a ga abubuwan da suke tafiya ba sai su ga kawai bukata ta biya to alhamdulillah hali yanzu kan gaskiya mun kusa sa saura iris saboda mun ci galaban su a cikin garin baminda da kuma kewaye yanzu inda ya rage mana mama algarba wato ƙauyuka ne wato ƙauyukan ma jami'an tsaron mu suna nan ko da wani lokaci suna ta fafatawa da su kuma muna tunanin insha allahu nan da dan karamin lokaci yan kwanaki insha Allah ko ce ma watanni kaɗan insha Allah ba ma yan awarin ingilishi na ba min da limbe da boya ba insha Allah duk wani dan ta'adda dan tsagiran da yake a ƙasar Kamaru insha Allah za mu ga bayan sa kama daga ka ɗauka daga Nor shashin su Boko Haram insha Allah zuwa duk wani bangaren da yake ta'addancin da yake damun kasar kamaru za mu ga bayansa saboda a gaskiya jami'an tsaron mu hazakan jami'ai ne wato gurzayen sojoji ne jami'an tsaro ko ta kowane bangare a gaskiya jami'an tsaro suna ainihin muna aiki sosai kwarai da gaske saboda haka abun da yake so talakawa su ba mu haɗin kai talakawa su taya mu da addu'a su ba mu goyon baya wanda insha Allah saura kiris mu kawo karshen ta'addancin da yake damun ƙasar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaida Awal, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. não pedi. sharrin shaidan gaida ala yanzu kuma ga rahoto na musamman. Shekara guda da ta wuce, ministan sufuri na ƙasar Kamaru, Jean-Ernest galibi Bibehe, ya gabatar da rahoto kan haɗuran tituna a ƙasar. Alkaluman da ma'aikatar sufuri ta fitar sun nuna cewa haɗuran ababen hawa sun yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu uku a shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya a ƙasar Kamaru. Bugu da ƙari, ƙididdigar haɗuran kan tituna daga shekarar dubu biyu 2011 zuwa 2019 da hukumar jandarma ta ƙasar ta tattara ta nuna cewa ƙasar kamaru ta samu fiye da haɗuran tituna 24,000 waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 9,600 alamu sun nuna waɗannan alƙaluma masu ban tsoro a fili ba su taimaka wajen wayar da kan duk masu amfani da hanyar ba. Babban hadarin na baya-bayan nan shine wanda ya afku a ranar tara ga wannan watar Mayu, kusan kilomita a talatin daga garwar Bulai a yankin gabas. Wata motar bas daga kamfanin Balaguro ta Touristic Express da ke tafiya zuwa Ngaundiri a Adamawan Kamaru ta yi sanadiyar mutuwan akalla mutane goma sha hudu ciki har da mata da yara. Wannan hadarin ɗaya ne daga cikin dubun dubbai don fahimtar dalilin da ya sa aka kasa magance wannan al'amari a ƙasar kamaru mun nemi ƙarin bayani ga sa'adu zakari wanda ya gudanar da wata bincike a wannan bangare ga abun da ya ce. Da ku wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta ta yi Muhammad Bashir Ladan ta ce a cikin wato wannan rahoton da ta fitar a wannan shekara ta ce babu abin da ya fi kashe mutane a kasar kamaru a yanzu hakan nan kamar haɗurukan motoci na biyun shine yan bindiga na 'yan awali shashirin ingilishi da kuma kungiyar boko haram kaga wannan rahoto da aka fitar ya nuna ainihin wato matsalolin da ake fuskanta na haruka a kasar kamaru kuma har ila yau da duk kokarin da gwamnati take cewa tana ɗauka ko kuma tana ɗaukan matakai na kare al'umma har yanzu abin ya ci tura. Wannan bayani mai ban tausayi ya yi daidai da ƙididdigar duniya. Rahoton na duniya kan kiyaye hanyoyin mota ya nuna cewa haɗuran ababen hawa na haddasa mutuwar mutane miliyan ɗaya da ɗari biyu da kuma jikata miliyan hamsin a kowace shekara. Fiye da kashi sasa'in cikin ɗari na mace-mace na faruwa ne a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaita kamar Kamaru. Dangane da tambayar me ke haddasa wannan haɗuran a Kamaru ga amsar Sadu Zakari. Laifi ɗaya ne daga gwamnati yayin da aka ce ƙasa cin hanci da karɓar rashawa ya mamaye dukkan ɓangaren ma'aikatan gwamnati to kasancewa da akwai babbar matsala bayan da za a ce za a magance wannan cuta na kin hanci da karbar na cin hanci da karbar rashawa a wannan kasa sannan a ce za a samu ba ko ta wani bangare cin hanci da karbar rashawa ya shafi ainihin bangaren sufuri fiye da kake tsammani idan ce bangaren sufuri ya hada da su kansu jami'an 'yan sanda waɗanda suke ainihin shingayen binciken ababen hawa da kuma waɗanda suke lura ko waɗanda suke binciken motoci yayin da ainihin suke jigilla a kan hanyoyinmu baya ga ainihin su kansu hanyoyin waɗanda suka lalace kuma sanin kowane zaga cewa motoci yawanci waɗanda ake zan cewa motoci ne ingantattu za a lura cewa waɗannan motoci da akwai matsaloli amma sukan samu wato dukkan takardu wanda ke tabbatar da cewa motar ba ta da matsala amma sai ka ganta kan hanya to kaga idan idan waɗannan ababen da kyan za a ce za a magance wato matsaloli musamman ma na haɗura akan hanyoyinmu a wannan ƙasa. Shi kuwa ɗan Juma Yakubu ma'aikacin gwamnati ya yi imani cewa kamfanonin sufuri su ma suna da nasu laifi ta farko dai ni zan fara daga kamfanoni ne kamfanoni wanda suke da motoci na tafiya tashi wani birni kaza zuwa birni kaza wannan kasa tamu kamfanoni suna da yawa sosai eh, wannan kamfanoni kuma suna sa alkawari suna yi direbobi alkawari a bisa an kai tafiya kaza zuwa lokaci kaza abu kuma bayan albashinka ga abin da za a kara maka wannan shi yasa direba ko yana gajiye shi ya jure ma tafiyan ya yi ta kokari har kuma gajiya yanzu ta zama ita ma ta fi karfin shi yawa wannan yana taikace abubuwan da suke kawo hatsari sosai hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a kasar kamaru duk da kokarin inganta amincin hanya hatsarori sun zama gama gari. Reprise Duk da ƙoƙarin inganta amincin hanya, hanyoyi <sniffs> reprise Ya reprend le anti. Hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri. Wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a ƙasar Kamaru. Duk da ƙoƙarin inganta amincin hanya, hatsarori sun zama gama gari, galibi suna haifar da mummunan sakamako. Daga ƙarshe dai a ƙasar Kamaru a kowane lokaci gwamnati na ɗaukan matakai wajen hukunta kamfanonin sufuri musamman ta hanyar dakatar da su na tsawon makonni bayan sun yi hatsari. Shin yin haka shi zai kawo mafita a wannan al'amari ko kuwa ƙara hannun jari wajen gine-ginen hanyoyi bisa ƙa'ida? Wannan tambayar tamu har yanzu muna jiran amsarta. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga yi a ƙasar Kamaru. A gaishe ka yanzu kuma ga awwal garba da shiri na gaba. Wasanni a takaice. yanzu tana sama tana dabo tsakanin hukumar kwallon kafan kasar da kamaru da kamfanin coq na kasar faransa kan kwace kwanciragi da kuma kwallon kafa take so ta yi wa kamfanin na coq da ke kasar faransa wanda suke yi wa masu taka da na kasar jamhuriyar kamaru musamman ma kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutabs lions kayayyakin wasanni da kuma sauran kayayyakin yanzu haka dai sun gurfanar da samuel eto shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru a gaban kuliya domin neman su da kuma ci gaba da gudanar da ayyukansu a kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru musamman ma inda mutum su din amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar ya ce ba ruwan bili daga da malam habibu tsohon dan taka gida ne a kasar ta jamhuriyar kamaru musamman a kungiyar kwallon kafa nan ta inda mutum su da kuma sauran kasashe na duniya ya yi mana karin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru da kuma shugabanninta har da kasar ta faransa wanda yanzu haka suke tada jijiyar wuya a tsakanin su da fari shirin da aka yi cewa za sponsori sponsorizan shekafus 'yan miliya sisa miliyan ɗaya da miliyan ɗari shida haka aka yi sayi cewa kok za ta taimaka shekafus da yake ba mu samu tafiya kofin duniya ali 988 ba suka ce cewa wato karfinmu ya ragu a klaseman fifa muna nan a afirka muna nan wajen na goma sha takwas mu ya gaji suka ce a yanzu kudin da za su taimaka mana na sponsori daga 'yan miliyan sisa miliyon za su dawo miliyan 900 aka yadda miliyan 900 din ne kaga sun rage wajen miliyan 700 aka dawo a kanu to yanzu an dawo ana cikin tafiya ba zuba kudin ba suka ba da eh, wanda cewa a ji a ɗauki kudin shi yi mai tafiyar da bol ɗin bambajo ya shi tashi ya tafi shi kaɗai bai ɗauki mataimaki ba shi kaɗai ya tafi ya je ga ainihin masu tafiyar da cox sportive ɗin maimako a ba da kuɗin da suka faɗa suka ba da miliyan ɗari uku kawai ya dawo ya ajiye kudin da gaya kowa ba yana tafiyarwa yana tafiyarwa to yanzu inda mutanen shi eto ya ci zaɓe bayan ya ci zaɓe yanzu aka zauna aka tace komai da komai aka duba aka ce to za a duba a gani nawa sponsor ɗin kok suke zubawa kamaru sai aka duba aka gani a shekara wajen shekara hudu sun yi sayin 900 amma 300 suka zo to a nan ne ai duk staff technique din shekafu da shi ita eh, suka ce ai ba zai yi ba ai can muna da puma ta ce za ta zuba mana 'yan miliya katsa miliyan nan kuma ana zuba mana tuwasa miliyan ai bai zai yiwu ba kasuwan ɗin mu za mu tsayar suka kira cox sportive suka gaya musu cewa su ba za su yadda da kasuwan ba za a tsayar abubuwan da sponsorin da za su yi nan su kudin masu yayi kaɗan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta baiwa ma'aikatar baitin malin Amurka ikon sanya ido kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke taimaka ƙoƙarin rasha na ƙarfafa masana'antar tsaranta. sabuwar dokar ta sanya takunkumi ne da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin da fadar kremlin ke yi na maido da makaman sojin rasha da ta rasa bayan da ta shafe tsawon watanni 22 ana gwabza fada a ukraine tuni dai rasha ta yi asarar kayayyakin yaƙi sama da dubu goma sha uku cewar wata ƙididdigar da amurka ta yi Rasha ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin kyiv na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa da sanyin safiyar yau Juma'a harin da ya raunata akalla mutum biyu. Wannan shine hari na shida da aka kai a birnin a wannan wata. Dakarun Ukraine sun faɗa cewa da safiyar jiya Alhamis ne dakarun Rasha suka kai hari a yankuna da dama a cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa 35. A yau ne sojojin Isra'ila suka faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin kai a yankin. Mazauna Gaza sun bayar da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai da kuma hare-hare ta sama a wasu sassan arewacin Gaza. An kuma bayar da rahoton an kai hare-hare ta sama a Khan da Rafa da ke kudancin ƙasar. sojojin isra'ila sun umarci mazauna alburej da yankunan da ke kewaye da su a tsakiyar gaza da su koma zuwa kudu cikin gaggawa lamarin da ke nuni da yiwuwar kai hare-hare ta ƙasa a yankin to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin zahara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da furduzar mu fiona nandudu wa mayi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam